Kalangu, studio Kalangu. Tahira yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Tahira yanayin Nijar. Studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame karfe biyar da minti talatin cip cip ga labaru da halashen Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani. Bisa tsarin doka na kasayin kuɗi da ake cece kuce a kai za ku ji ra'ayin rukunin 'yan fara fula. Haka zalika za ku ji furucin gwamnan jihar Yame game da yajin aikin ɗalibai lise da kwaloji. Ba da izini ga gudanar da aikin noman tattasai a kwamin Inboso da Gaskeru shirin musamman kenan na yau da za ku ji amma sai bayan kun sha labaru. shi ne studio Kalungu ke sauraro daga nan birnin yamma yanzu kuma sai a gyara zama a saurari labarun dalla-dalla. Musoma da tsarin dokan nan da kuma kundin sabbin farashi da za a girka a kamfanin gidan wuta Nijelek. wanda aka gabatarwa majalisar dokoki maganar da ta zama wato tatsar magana da kuma salaba bisa ga haka ne 'yan farar hula suka gamu jiya da marece domin nazarin wannan lamura nuhu muhammadu arzika mamba na rukunin farar hula ya yi wa maryama jallo ƙarin bayani kamar haka Idan kuka duba sashen kashe-kashen kudade za ku ga wani babban kason kudade ne aka saka a cikin hukumomin kasa Majalisar dokoki tana da kusan miliyar goma sha takwas. A fadar shugaban kasa ba a masan ko ba ne, ɗaruruwan miliyoyi ne aka tanada. A fadar firayim minista ma haka. Sannan idan kuka duba sashen albashi, kudaden sun tashi miliyar ɗari biyu da saba'in da shida. Sashen saka ragama ga wasu hukumomi kudaden sun tashi miliyar ɗari biyu da hamsin da biyu. Na kudaden gudanar da ayyuka, kenan me ya saura domin al'umma ba komi. Minista ya zancen batun kudaden haraji inda ya ce ana ƙasa da ƙasar faransa ai a wannan bangare ba sai an ɗauki wasu sabbin matakai ba kawai a ce waɗanda ya kamata su biya haraji su biya kamar yadda dokoki suka shata ministan ya kuma zancen sun saka kashi goma sha biyar na kasafin kuɗaɗe a cikin sha'anin tsaro alhali idan aka duba sai a ga dole suka yi jagorancin wannan fanni sun zama masu arziki sosai a gaida sumana shina da fassara Ɗaliban lise da koloji na yankin jihar Yamai sun tsunduma yajin aiki na kwana biyu tun ranar jiya. a cikin wannan taro wanda wato ya ba da labaru a kansa jiya gwamnan jihar yame ya tuna da cewa an girka wani kwamiti mai karbar bukatun ɗaliban kamin su shiga duk wani yajin aiki babban sakataren ƙungiyar ɗaliban na yame abdurrahman salifu muhammadu ya yi wa mutari muhammadu bayani kamar haka ina sanar da ku cewa wannan kwamiti mun yarda a sashi ne bisa kan da cewa association na faran da suka ce a mu bari a sa kwamiti wannan saboda kwamiti wannan shi zai kula da yane tahiya kan matsalolin da ke fama kololi suke tahiya ciki muka ce e za mu yarda a sashi amma mun ba da sati biyu a muna zanaki sati biyu nan sun shuɗe ba a yi zanakin ba bisa kan wannan takarda akwai matsalolin da ɗumbin lokololi ke fama da shi musamman wato ainihi cikin lokololi 'yan class 'yan cgm da har bisa kai yau ba su samu kayyuna nasu da bikunan nasu da trus in nasu saboda me yasa matsalar da ba su da klasoshi amma kuma har yanzu ba har yanzu kuma ba a yi komai sakataren kungiyar ɗalibai na lise da koloji kenan kuka saurara a ganin gwamnan yankin jihar yame wato wannan yajin aiki na ɗaliban lise da koloji baya da wata hujja domin ana nan ana biyan bukatun nasu game da haka ne hukumomin yankin suka ɗau matakai na ganin an gudanar da ɗaukar darasi a cikin makarantun cikin kwanciyar hankali. Mu saurari gwamnan jihar Yamai Saidu Ali Jatau. lallai yajin aikin nan suna ganin shi ba bisa kai ga ka'ida ba ba bisa kai ga gaskiya ba don abubuwan da sun ka tambaya kamar kalasoshi da kayan aiki dukansu ana nan ana yi kalasoshi gwamnati tana nan tana yi kayan aiki gwamnati ta bada eh, ana nan ana raba ma yara sai suke cewa kalasoshi ba su isa ba don saboda haka ba za su lakwal ba to kalasoshi ba su isa ba ana nan gayi kenan isassu ne za a yi paske an san adadin su an san nawa za su tashi mun san nawa eh, mun kai mun san nawa yayi saura kuma wa'an sun kai sauran nan ana nan ana yi 'yan lakwal wanda suke son su je makaranta da makarantun da suke son yaransu su yi karatu mun ce duk 'yan makaranta su koma makaranta cikin ikon Allah mu mun kai jami'an tsaro za su sa yara su yi karatunsu su yi aikinsu ba biskai ga wani ya zo ba ya hana su aiki ya hana su karatu Daga Yamme mu isa arewacin ƙasa a Agadas yau da sa'i ne a garin Eladab aka saka usul ɗin soma aikin furoje na haɓaka karatun kurdadi a cikin kwamin goma sha ɗaya da ke cikin yankin na agadas Kungiya mai zaman kanta wayan jihar ta mace ta ƙirƙiro wannan tsari tare da taimakon sashe mai kula da hulɗa na ƙasar Jamus JEZ mutum dubu biyu ne za su samu horo a cikin wurare guda 67 da aka shirya. mun saurari Asalek Ibrahim sakataren ƙungiyar na Head Mahimmanci wannan tsari don a taimaka ma al'ummomi na region King Agadas su koyi karatu da rubutu. Kun san yawancin mutane nan cikin kauyuka ba su samu ba suka yi lakol. Shi ne aka kirkiro wannan tsari wanda zai shafi garuruwa 67. kuma inda mutane wajen dubu biyu za su samu su koyi karatu da rubutu albarkacin wata fulda da take tsakanin jez da ong headtamat mahimmancin wannan foro da mutane za su samu baicin su koyi karatu da rubutu za a koya musu fusa'o'i da dama na tahiyar da ayyukansu in na kiwo ne in ta fannin noma ne in ta fannin tattalin arziki game da ayyuka na cooperative da association duk kungiyoyi dai wanda 'yan karkara suke kafawa don su cimma gurinsu na yau da kullum. Mu sabko kaɗan mu koma birnin Adar. Firaminista shugaban gwamnati ya kai wani rangadin aiki yau da sai a birnin Tawa inda ya jagoranci taron ƙara ilimi ga masu fafutukar murƙushe baƙaddala bisa yanar gizo. Wannan taro zai saman hanyoyin bi domin hukunta masu yin wannan badakala in ji Firaminista ga fasarar bayanin nasa. Wannan fadakala ta 'yan damfara a bisa yanar gizo yana da matukar haɗari akan tattalin arziki da tsaro da zamantakewa ga ƙasashenmu da al'ummanmu da kuma masana'antunmu. Wannan fadakala tana zubar da mutuncin mutum. Don haka lokaci ya yi da ya kamata hukumomi na ƙasa su ɗauki ƙwaƙwaran matakai domin fuskantar wannan al'amari. Kuma yaƙar wannan fadakala na 'yan damfara bisa yanar gizo yana iya yin tasiri ne idan ƙasashe suka haɗa ƙarfi da ƙarfe na rigakafi biya sau da ƙafa da kuma ladabtarwa ga masu wannan aiki. Bisa wannan hanyar ƙasar Nijar tana taka muhimmiyar rawa. A gaida Mutari Muhammadu da fassara. Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya haɗaɗɗiyar hukumar ƙasashen Afirka da hukumar tattalin arzikin ƙasashen Afirka na yamma su da yawo sun yi tir da Allah wadai da al'amuran tashin hankali da suka wakana daren 16 ga watan Oktoba 2017 cikin garin Sokode. Bayan kamun da aka ma limamin garin fitinar ta bazu garuruwa kamar su Bafilo da kewan birnin Lome da ke arewaci a shiyar Agoye. Ƙungiyoyin hukumomin na kira ga dukkan 'yan siyasa da al'ummar Togo nasu sanya ruwan sanyi a zuciyoyinsu su kuma sanya ƙoƙari ga hanyar sasantawa domin girkin zaman lafiya da samun warware wannan matsala a cikin lumana. Rukunin kungiyoyin sandika na harabar ministan matasa al'adu da wasannin motsa jiki sun tsunduma ga yajin aiki na kashedin kwana biyu wanda ya fara a yau buƙatar rukunin dai shine wato a kyautata musu halin yanayin aikinsu a kuma kula da tsarin dokoki musa adamu babban sakataren rukunin ya yi wa alamin washar ƙarin bayani matsaloli ne suka yawa shi yasa muka je yaji aiki matsala ta fari akwai yanayin aiki wanda bai rike wanda ma'aikatan mu suke ciki mun ce wannan ba mu san shi mu raba da shi kuma akwai mutane wanda ministan yanzu ya kawo wanda ba ma'aikatan mu bane wanda ba su iya aiki ba wanda doka ba ta raba da aikin su ya kawo su su zo saboda siyasa saboda su zo su lalata yanayin aikin mu muka ce wannan ba mu raba da shi kuma akwai matsala ta uku ta DJ na ENGS da aka sa wanda ba ma'aikacin wannan wurin bane bai tantan kamata a sashi ba wannan wurin suka ɗauko shi saboda yanayin siyasa suka sashi shi sa muka aje takarda ta zuwa yajin aiki na kwana biyu da a shahin mu wannan matsalolin da muke fuskanta a fannin motsa jiki kwambalar kofin afirka na marakana aji na shidda na gudana yanzu haka a birnin bamako kasar mali tun jiya aka soma karawa tsakanin tawagogin rukuni da rukuni tawagogin nijar guda biyu dukansu sun sha ƙasa a karawarsu ta farko muhammad maru kocin tawagogin yayi wasu mana amadu bayani da wayar talho. Mun buga ƙwallo da Benin inda muka tashi ci ɗaya da ɗaya, inda muka batar da kwallo wanda daga kai sai mai tsaron raga. Kuma mun buga wata wasa da Gine. Mun fuskanci da yawan matsaloli a yayin tafiyar mu a birnin Bamako na ƙasar Mali, inda da kuɗin aljihunmu ne muka tafi duka da yake ofishin minista sun ba mu motoci biyu, amma duka da haka sai da muka yi kwanaki biyu kafin mu isa. abin da ma ya sanya muka batar da kwallo. Ƙungiyar Marakana ta yi iya ƙoƙarinta, inda a shekara da goma sha shida mun zama na biyu, kuma a yau muna fatan mu kawo kofi a Nijar. Sauraron shirye-shirye Isiru Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiru Kalangu ina so kuma ina yadawa. Shirye-shiryen Studio Karangu kuke sauraro karfe biyar da minti arba'in da ɗaya a nan babban birnin Yame, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirmu na musamman. A gari goma a gari biyu ne na komin ɗin boso da kuma gaskeru takwas na boso da hudu na gaskeru su ne aka ba izinin gudanar da noman tattasai hukumomin yankin ne suka ɗauki wannan mataki yau da 'yan kwanaki goma Adam Babu Karna abokin aikinmu da ke can ya firanta da magajin garin Boso ga ranta su. alhamdulillah yanzu an samu izini mutane suna na suna yin aikin su akwai mutane da yawa masu noman tattasai a nan eh mutane babu iya daga boso zuwa bandiwa na in ka gilga da yawa ne kuma da yawa sun koma aikin su saboda ba abun da suke yi kenan dole ne za su koma su yi noma na tattasai to wani abu da yake ciwon eh, mutanen tuwa ƙwarya shine taki da mai ya ne zancen yake eh lalle akwai matsala samun taki da mai shi hanya mai alhamdulillah mun gyara tun da lokacin da aka bada izini in aikin na kenan shi an samu an hudda matsala shi yanzu kowane mai gari ya yi lissakin shi na masu noma tattasai mayar ya yi sinye kenan babu masala in an kai gubernora director ma za su ba su authorization su je su yi za su dauka mai su su to kwate angare shine yanzu masala to kamfan ana cewa kens kens wannan shi bai wuce ba ton ashirin da uku jiya da muka fara tini-tini ya kare saboda mutane sun yi noma kuma babu dan shi ne jiya mun ba da buhu biyu biyu shi ma kawai nan da nan ne ya kare to yanzu ya ne wajen noma an ce kas bakin iyaka ba kyau ina ne za su noma su mutane eh bakin iyaka lalle babu kyau amma kwatekin wajen koma dugu ne can wajen kogi muka ce karaje can bakin boda amma akwai wuya-wuyan da ana iya a yi sosai noman nan shine muka ce aje a noma a can amma kar mutane su ta yi can ba mu san ba abin da zai biyo a baya dan shi ne ya wajen tsaron sauran alhamdulillah yanzu akwai kwanciyar hankali surtu duka abin ni na sani daga boso zuwa eh, tumbur zuwa bandi wannan yanzu dai ba mu da masala ba mu da matsala alhamdulillah mutane za su yi su yi aikin su su koma tunda ba can ma ba kwana ba ne za su yi da rana su ta yi su yi aikin su da madake su koma haka da nan kuma muka zo ƙarshen shirin namu na labaru da harshen hausa a madadin mustapha mamman sani da ya jagoranci shirin ya kintsa rahilatu sumana edita ta maraicen yau da dukan sauran abokan aiki da suka dafa shirin ya kai gare ku ni naku mamman gungu ke muku sallama a huta lafiya. shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa.